amurka da sauran kasashen duniya sun yi ta kwashe 'yan kasarsu da ke sudan musamman ma ma'aikatan diplomasiya yayin da rikicin tsakanin sojoji da rundunar rsf ke kararin cabewa wakiliyar murya amurka cindy sen tana dauke da wannan rahoto wani kwamban motocin majalisar ɗinkin duniya ɗauke da mutane 700 ya kammala tafiya mai tattare da hatsari ta tsawon kilomita 850 daga birnin khartoum da ake yaƙi zuwa tashar jiragen ruwan sudan a gabar tekun bahar maliya yayin da kasashen waje da ƙungiyoyi suke ci gaba da ƙoƙarin tseratar da jami'ansu daga tashin hankali tsakanin ɓangarori biyu masu faɗa da juna a sudan a ranar asabar rundunar sojin amurka ta aiki da jirage uku masu saukar angulu domin kwashe ma'aikatan ofishin jakadancin amurka a khartoum mai ba da shawara kan harkokin tsaro na fadar white house jake sullivan ya bayyana farin ciki da hakan Muna alfahari da namijin ƙoƙarin ma'aikatan jakadancinmu waɗanda suka gudanar da aikin su cikin ƙwarin gwiwa da ƙwarewa. Haka kuma muna farin ciki da gagarumar ƙwarewar aikin sojanmu waɗanda suka sami nasarar dawo da su gida lami lafiya. Muna godiya ga kasashen jibuti da Habasha da Saudi Arabia Kowacensu ta taka rawar gani wajen samun nasarar wannan aikin. A can ma'aikatar tsaro muryar Amurka ta tambayi sakatare Blinken ko Amurkawa nawa suka rage a Sudan kuma menene makomarsu. Blinken ya ce babu takamaiman adadinsu kuma Amurka na ƙoƙarin taimakawa Amurkawa masu zaman kansu domin su biyo ayororin da wasu ƙasashe suka shirya. Uh, Hakika mun san adadin Amurkawa da suka yi rajista da mu waɗanda kuma muke tuntuɓar juna akai-akai. Haka kuma zan iya cewa da dama daga cikinsu sun bayyana ra'ayin ficewa. Da aka tambaye shi kan shigar wasu ƙasashen waje a yakin na Sudan, Blinken ya yi wannan sharhi dangane da rundunar mayakan Wagner ta Rasha. We do have uh, deep concern about the engagement um, Muna uh, tattare da damuwa kan sa hannun rundunar Prewozin mayakan Wagner a Sudan. Yana faruwa a kasashe daban-daban har ma da nahiyar Afirka. Wani lamari da in har ya kasance uh, yana iya haifar da ɗimbin rasa rayuka da dukiyoyi. Kuma yana da muhimmanci mu ga cewa ba su ƙara faɗaɗa shigarsu a Sudan ba. Kuma na san kasashe da dama suna da damuwa kan wannan hasashen. wani mai fashin baki ya faɗa wa muryar amurka cewa akwai bayanan da ke nuna rundunar mayakan wagner da ke rasha da kuma ke samun goyon bayan ƙasar tana samar da makamai ga rundunar tsaron rsf ta sudan kane ya ce wannan na iya sauya lamarin baki ɗaya uh, mun fahimci cewa suna iya samar da makaman kariya daga hare-haren jiragen sama da rokoki da tankokin yaƙi da wasu abubuwa makamantansu domin kai hari kan dakarun sojan sudan makamai masu ƙarfi idan har wannan ya zama gaskiya kuma idan har suka shigar da wannan a yakin to hakan na iya sauya lamarin zuwa ga samun nasarar rundunar tsaro ta rsf hudson ya faɗa wa muryar amurka cewa masar ta fito fili tana goyon bayan ɗaya ɓangaren na rikicin wato ɓangaren rundunar sojin sudan Ba su ɓoye ba kan cewa suna da ra'ayin ganin sojoji sun ci gaba da ikon ƙasar. Ba su taɓa sha'awar ganin miƙa mulki ga farar hula a can ba. ministan harkokin wajen kenya alfred mutua ya yi kira ga rundunar wagner da dukkan kasashen waje da su dakatar da samar da makamai da hura wutar rikicin yana mai ɗora alhaki kan kasashe a gabas ta tsakiya ba tare da bayyana suna ba ya kuma ce kenya ta yi tayin shiga tsakani a rikicin na manyan janar-janar biyu kuma tana da yaƙinin cewa za a iya cimma yarjejeniya domin kawo ƙarshen wannan ba da fararen hula ke fuskanta a sudan